danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa sai ku zaɓi all wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo youtube su fara sanar da kai idan bidiyon ya burge kuma danna mana alamar like sannan sai ku mana share a social media gaba ɗaya da duk wani chatting na group group da kuke domin wasu masu amfani kallon barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya A yau darasinmu na yau zan nuna muku wani sabon update ne da kamfanin Google suka yi a Play Store wanda ba kowa ya san da shi ba. Sun kawo mana sauƙin wasu abubuwa wanda cewa yana da matuƙar amfani kowa ya san shi. Saboda haka amma kafin in nuna muku yadda ake yi ina mai roƙonku ko tunatar da ku cewa idan Allah ya sanya sabon zuwa ne kai wannan tashan ko kuma ka manta ba kai mana subscribe ba to ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all idan bidiyon idan shi zai bada dama da zarar mun ɗora bidiyo YouTube sanar da kai idan bidiyon ya burge kuma ka danna mana like sannan kai mana shiya ka tura ma abokanka a social media gaba ɗaya da duk wani group da kuke chatting haka zalika in kana da ƙarin bayani ko tambaya to kai mana comment muna jiran ka insha Allah abinda nake so nuna muku shine kamfanin Google sun yi sun yi update sun yi update din wani sabon tsari a cikin Play Store wannan wanda kuma ba kowa ya san da shi ba farko abin da nake so nuna muku kun san ana amfani da zanda a tura application zuwa wata waya a kwashe kaya kowa dai ya san amfanin zanda to wannan tsarin shine aka sauƙaƙa mana wasu hanyoyi mai sauƙi wanda cewa idan ka bi wannan hanyar zaka ga cewa ba tare da zanda ba ko ba zanda a wayar zaka yi amfani ka tura application zuwa ɗaya wayar da yake kusa da kai ko da wayoyi guda nawa ne farko abin da zaka yi sai ka shiga nan misali ka shiga cikin play store ɗinka kamar haka bayan ka shiga play store ɗinka abinda za ka yi na gaba daga nan ɓangaren hagu ga wasu layuka nan guda uku sai ka danna akan shi idan ka zo abinda za ka yi na gaba don ka tabbatar da kana cikin wani tsarin in baka nan kuma sai ka bi wannan tsarin nan ga wani wuri nan da aka ca satin sai ka danna akan shi idan ka danna setting ɗin abinda za ka yi sai ka zo ƙasa misali ka zo ƙasa kaza ka zo ƙasa ka zo ƙasa to daga nan ƙasa gashi nan play store version mun gan shi nan sai ku danna a kan shi idan kuka danna a kan shi zai nuna muku cewa kun ga abin da ya rubuta Google Play Store is up to date ma'ana cewa Google Play Store din mu yana up to date saboda haka idan bai up to date ma zai ce wannan Google Play Store din ga new version a kasa sai ka danna nan ka danna cewa about it din nan to in ka dan bashi dama zuwa dan wasu lokuta kaɗan za ka ga cewa yayi updating to da zaran yayi updating in ka danna shi za ka ga ya sake dawo maka da shi kamar yanda nawa yake haka yawwa abinda za ka yi sai ka koma baya bayan ka koma baya still dai abinda zan nuna maka shine nan wurin layi ukun nan gurin din za ka sake zuwa ka shiga wannan zaɓin na farko misali zaɓin na farko gashi nan my apps and games nan za ka zo ka shiga idan ka shiga zai nuna maka duk wani tsari da yake kan wannan ɗinka to a da idan baka yi update ba waɗannan layukan ga nan guda da guda uku ne sun ƙara ɗaya ya zama hudu nan gwani idan idan ka is up to date zai nuna maka duk application ɗin na kan wayanka waɗanda ka riga kai updating idan akwai wanda yake da buƙatar update zai rubuta maka nan mai maimakon ka open zai ce ma update nan gurin kuma application ɗin da kai installing akan wayar zai nuna maka duk gasu nan kana ra'ayin da zai nuna maka nan gurin kuma shine library library shine idan kana da account google account da kake amfani da shi idan ka ɗora shi a wata wayar sannan kuma bayan ka ɗora shi a wata wayan kuma sannan akwai application akan wancan wayan to shine zai nuno maka waɗannan duk abubuwan wanda cewa in kana ra'ayi zaka sake dawo da su kan wannan wayar kawai sai dai ka danna install duk wanda kake so sai dai ka danna Ba baka ra'ayi kuma sai ka goge su wannan amfani library kenan to abinda suka update din suka ƙara ne gashi nan na gaba wata ma'ana shiya kowa ya san abin da ake nufi da shiya wata turawa abin da za ku gani kun ga ga abin da suka rubuta a nan gurin now you can send and receive apps with anyone nearby using Google Play No Internet connection required. Yanzu za ka iya tura application ko ka ansa daga duk wata waya da take kusa da kai ba tare da intanet ba. Abin da suka ce kenan. Daga nan kasa kuma nan gurin gashi nan cikin da girin ɗin rubutu nan kun ga ya nuna alamar send nan kuma ya nuna alamar receive. Abin da za ka yi kawai farko in ka shigo nan ɗin kawai in kana bukatan ka tura application ɗin kawai sai dai ka zo ka danna send kamar haka idan ka danna send kaga abun kaga nan duk ga application din da suke nan sai ka zaɓi wanda kake so ka tura misali sai ka sai ka sai ka cike wannan ɗan akwatin shine alamun ka zaɓa to daga nan sama can sama kun gani ga wani alamar send nan ga wani alamar play na a sai ka danna kan shi idan ka danna shi ka gani abin da yake sai nuna maka haka to idan ya nuna maka misali kun ga nan gurin sai ya ce select nan gurin select receipt kaga yana jira yana jira yana jiran a turo waya da waya da za ta turo nan select a receive ask the receiver to go to receive app and google play there their their will show you there abin da ya kenan to ka gani idan kai sandin can kuma yana jiran wanda zai receive sannan ya nuna mutu yanda zaka yi shine bari mu koma baya mu gani to kaga yanzu nan gurin yanda zaka yi sandin kenan to idan kana so ka receive misali kamar kai ne kai sandin yanda ne sandin din nan to za ka da wannan wajen wajen receive sai ka zo ka danna a haka idan ka danna kaga ga abin da ya ce please wait wait for sender ka gani yana jiran a turo mai to misali da kamar idan na turo wancan kawai da ya zo nan gurin za ka ga connectin connecting kamar inda ka saba connecting kawai da ka danna kwanan za ka ga application din ya dawo ya shiga cikin wancan waya cikin sauki to wannan shi ne nake so in nuna muku wanda ba kowa ya san da shi ba sabon update ne wannan bidiyon idan ya burge ku ku danna mana like sannan ku yi mana shi a social media gaba ɗaya domin wasu masu amfana idan kuna da ƙarin bayani ko tambaya to ku mana comment za mu ba ku ansa insha Allah sannan idan ka manta baka yi mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai to <clears throat> daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa wanda zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a dinga sanar da